مقلب عباده بين مهن وفتن وفرح وحزن وخوف وأمن وفقر وغنى وعسر ويسر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون والصلاة والسلام على النبي الهادي القائل إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقواه وصاروا إلى مغفرته ومرضاته ولا تغرنكم الحياة الدنيا عباد الله أخرج الإمام مسلم وغيره عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزل منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من هو في جشره ومنا من ينتظر إذ نادى منادي الصلاة جامعة قال فاجتمعنا قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وعذرهم ما يعلمه شرا لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكرونها تجيء فتن يرقق بعضها لبعض تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه محلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ثم تنكشف فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه الحديث إنها الفتن عباد الله إذا تلاطم موجها وغشيت كقطع الليل المظلم عندها تضطرب الأفهام وتذل الأقدام وتختل الموازين فإذا بدهماء الناس يسيرون خلف كل نائق ويحتفون لكل طائه يرددون بلا وعي ويتعجلون بلا روية حتى قال حذيفة رضي الله تعالى عنه تكون فتنة تموج فيها أقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا وأخبر صلى الله عليه وسلم عن تقلب الناس عن دينهم في هذه الفتن وهو أعظمه فتنة نسأل الله السلامة والعافية روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل أخرجه مسلم والفتن أيها المسلمون منها ما هو خاص بالمرء في ذاته ومنها ما هو عام عليه وعلى أمته فقد فقد يفتن المرء بنفسه فيصيبه الغرور والعجب والكبر والبطر وحب الشهرة والتعالي والاعتداد بالرأي المجهب والتعصب للهوى والحسد والفقر وقد يفتن في أهله وماله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال أخرجه الترمذي وصححه الألباني ومن ذلك الافتنان بزهرة الدنيا والمنصب والجاه والنسب ونحو ذلك وقرناء السوء وفتنة التبرج والطهور والمجاهرة بالسوء والفحشاء والتشبه بالأعداء فتنة وقبض العلم وذهاب الصالحين وارتفاء الأسافل وإسناد الأمر إلى غير أهله فتنة والقتل والتعذيب والإبعاد عن الأوطان والحرمان فتنة وعلماء السوء ودعاة التخريب فتنة وتسلط أهل الكفر والإلحاد على أعراض المسلمين وحرمتهم وممتلكاتهم فتنة قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حبذا موتا على الإسلام قبل الفتن وإن من الفتن أن يأتي على الناس زمان لا يسمع فيه قول العالم الرباني ولا يستحيا فيه من الحليم ولا يوكر الكبير ولا يرحم الصغير زمان تنتكس فيه الفطر وتختل فيه الموازين فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا ويخون فيه الأمين ويكذب الصادق وتشتد على المسلم غربته في دينه بين أهله وقرابته وفي مجتمعه وأمته فنحن نعيش اليوم أيها الأحباب في زمن كثرت فيه الفتن وما هي إلا من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسلط بأن يسلط بعض الأمة على بعض ويقتل بعضها بعضا وتسيل الدماء وتنتهك الغرمات وتسلب الأموال وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل قالوا أكثر مما نقتل إنا لنقتل كل عام أكثر من سبعين ألفا قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا قالوا ومعنى أقولنا يومئذ قال إنه لتنزع أقول أهل ذلك الزمان قال إنه لتنزع أقول أهل ذلك الزمان ويقلب له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني إنها الفتن عباد الله لا تطيب معها الحياة ولا يسهو معها عيش وتذهل لها العقول وتضيق بها الصدور وتذل فيها الأقدام فما المخرج يا ترى فما المخرج يا ترى من هذه الفتن التي نراها ونسمع بها من حولنا ولربما بلينا ببعضها فمن أنجع الوسائل للوقاية من هذه الفتن والنجاة منها أولا عدم الفرح بها أو استشرافها أو السعي فيها قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي ومن يشرف لها فاستشرف ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعز به أخرجه البخاري ثانيا الثبات على دين الله والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فعن هذيبة رضي الله عنه قال إن الفتنة تؤرض على القلوب فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن رأى حلالا كان يراه حراما أو حراما كان يراه حلالا فقد أصابته أخرجه أبو نعيم ابن حماد في كتاب الفتن وأبو نعيم في الحلية ثالثا ومن ذلك كف اليد واللسان يقول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب وقد أفلح من كف يده أخرجه أبو داود وصححه الألباني وقال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا أخرجه الترمذي وصححه الألباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا عبد الله ابن عمرو لو بقيت في حثالة من الناس قال وذاك ما هم يا رسول الله قال ذاك إذا مرجت أهودهم وأماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه قال فكيف بي يا رسول الله قال تعمل بما تعرف وتدع ما تنكر وتعمل بخاصة نفسك وتدعو عوام الناس أخرجه ابن حبان في صحيحه وفي رواية إلزم بيتك إلزم بيتك وأمسك عليك لسانك رابعا من الوسائل أيضا لزوم الصبر واللجوء إلى الله وطلب العوذ منه قال صلى الله قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن أخرجه مسلم خامسا ومن أسباب النجاة من الفتن الفزع إلى الصلاة والعبادة فالأعمال الصالحة من أعظم أسباب الحماية من الفتن فهي تقوي الإيمان وتزيد في الثبات والله لا يخيب من أقبل عليه ولزم طاعته ومن عامل الله بالتقوى والطاعة حال حال رخائه عامله الله تعالى باللطف والإعانة في حال شدته قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ولما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا قال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أخرجه البخاري ومما يدل أيضا على فضل التعبد في أوقات الفتن قوله صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله أخرجه الترمذي وصححه الألباني وقد أكد الترغيب في العبادة والإكثار من الطاعات أزمنة الفتن وبين عظم أجرها حيث قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي أخرجه الطبراني وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة بالأعمال فقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل أخرجه مسلم والمراد الحث على المسارعة بالعمل بالعمل الصالح قبل تعذره أو تعسره بالشغل عما يحدث من الفتن المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال خسالا ستة إمرة السفهاء وكسرة الشرك وقطيئة الرحم وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشأ يتخذون القرآن مزانير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم أخرجه الطبراني من حديث عابس الغفاري وصححه الألباني أيها المسلمون ونحن نعيش العشر الأواخر من رمضان فيجب علينا أن نزيد في الاجتهاد من العبادات أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم نربي أنفسنا على العبادة وقد سمعنا بأن أنجأ الوسائل للوقاية من الفتن والنجاة منها كثرة العبادة قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله متفق عليه وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أخرجه مسلم وأنها رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وكان يتدارس القرآن مع جبريل وكان يكثر من الجود في رمضان وغيرها كثير وفي العشر الأواخر ليلة القدر وفي العشر الأواخر ليلة القدر التي قال الله عنها ليلة القدر خير من ألف شهر فاجتهدوا في طلبها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فلا تتكاسلوا في هذه العشر فلا يفوتنكم القيام في ليلة من لياليها لعلكم أن تفوزوا بهذه الليلة المباركة ثم الزموا الدعاء سألوا الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن اجتهدوا فالدعاء من الأسلحة العظيمة في مقاومة الفتن وقد أوسان النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء فجاء في صحيح مسلم عنه أنه قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ في دبر كل صلاة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب الأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم توفنا على الإيمان اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم أصلح لنا شأننا كله دقه وجله اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن اللهم أصلح أحوال المسلمين كبارهم وصغارهم اللهم أبرد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل به أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake tafiyar da sha'anin bayinsa cikin jarabawa da kuma ibtila'i daban-daban wani lokaci a cikin farin ciki da murna wani lokaci a cikin damuwa da bakin ciki wani lokaci a cikin aminci wani lokaci a cikin tsoro wani lokaci a cikin wadata wani lokaci a cikin raki. wani lokaci a cikin yalwa wani lokaci a cikin kunci Allah ta'ala shi yake jujjuya al'amuran bayan sa yadda ya ga dama kuma yana jarraba su ta inda ya so Allah ta'ala ya ce wani bulukun bish-sharri wal khair fitna muna jarraba ku da sharri da alkhairi kowane cikin su fitina ne ma'ana jarrabawa wai ilaina turja'un kuma gare mu za ku dawo ina ce dawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya ina ce dawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne shine yake cewa inna sa'ida laman junnibal fitan lalle wanda ira bauta shine wanda aka tsare shi daga fitina inna sa'ida laman junnibal fitan lalle wanda aka tsare daga fitina shine wanda ira bauta ya bada haka asu uku sai yace wala manibtuliya fa sabara fawaha yace lalle wanda aka jarrabe shi kuma yayi hakuri to madalla da shi wannan bawa kira da musu Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi ne muku wasiya da ni kaina a bisa takawa da tsoron Allah a bisa biyayya ga umarnin Allah da nisantar abin da Allah ya hane mu sannan mu gaggawa zuwa yin da'a ga ubangiji da neman gafararsa da neman yardarsa kada mu rudu da wannan duniya da muke cikin ta dan uwa musulmi imam muslim ya fi hadisi daga abdurrahman Ibnu abd Rabbil kaba Abdulrahman ya ce in ta haiku ila abdullah bin amr ibn al-as wa huwa fi dhilli al-ka'ba wata rana na zo farfajiyar ɗakin ka'ba sai na tarja abdullahi dan amr dan as yana zaune yana karantar da mutane sai na isa zuwa wajensa fasami suhu yaqulu sai na ji yana cewa baina nahnu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace wata rana muna tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama fi safari a halin tafiya da bulaguro iz nazala manzila sai manzon Allah ya sauka a wani zango a wani matauki fa minna man yadribu khiba'ahu bayan an sauka sai mutane suka tarwatsa wannan yana kafa ainihin rumfarsa tanti da zai huta a ciki wa minna man huwa fi jashari wannan kuma yana tattaro dabbobinsa yana hada su waje guda wa minna man yantazil wannan kuma yana gyara ainihin kibiyarsa da ainihin kwari da bakarsa izna da munadi sai mai kira yayi kira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa as-salatu jami'a ma'ana duk ku tattaru a waje daya ma'ana yace sai muka hadu a waje daya fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa khatabana sai manzon Allah ya tsaya a cikin mu yayi mana huduba fa kala cikin abin da ya faɗa yace innahu lam yakun nabiyyun qabli lalle yadda sha'anin yake ba a taba yin wani annabi ba kafin ni illa dalla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahu fa sai sai ya dora al'ummarsa sai ya nusar da al'ummarsa abin da yake mafi alkhairi a gare su wa hazzarahum ma ya'lamuhu sharran lahum sai ya gargadi al'ummarsa daga abin da ita ne na shari a gare su wa inna ummatakum hadhihi manzo Allah yake ita wannan al'umma ta ku ju'ilat afiyatuha fi ha. Allah ya sanya zaman lafiyar ta a farkonta ne wa inna akhiraha saysibuhum bala'un shadid karshen wannan al'umma bala'i mai tsanani zai riske ta wa na tunkirunaha za ku ga al'amura da dama waɗanda za ku kyamata a cikin wannan al'umma ta je fitan fitintinu za su kunno kai yurafkai ko ba zuwa libas wani shashin fitina sai arena akan wani shashi idan fitina ta zo wadda ta biyo bayan ta sai a daina ta farkon akan ta biyu idan ta uku ta zo sai a daina ta biyun akan ta uku haka kowace fitina ɗaya tana mai da ɗaya kankanwa ta je wul fitina manzo Allah yake za a wato fitina za ta kunno kai fa yaqulu mumin, har mummuni ya rika tunani yana cewa hadhihi mahlakati ai wannan je kan to halaka ta a cikin ta yake ba yadda zan tsira daga wannan fitina matan kashif sai kuma ta yayi ثم تجيء الفتنة في فتنة تزو فيقول المؤمن هذه في مؤمن يتسو دي وانا فتنة بعدول إذا دقريت با ثم تنكشف في الله إيايتا sai manzo Allah yake faman sarrahu minkum duk wanda yake so daga cikin ku yi farin ciki an yuza zaha anin a gobe kiyama a nesantar da shi daga wutar jahannama wa an yusqal aljanna a shigar da shi aljanna fal tudrikhu ya tabbata cewa mutuwarsa ta riske shi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace faman sarrahu minkum an yuzahzaha 'anil nar wanda yake so ranar alkiyama yayi farin ciki akan cewa an ne santar da shi daga wutar jahannama wa yudkhala an yudkhala aljanna a shigar da shi aljanna fal tudrikhu maniyatu ya tabbata cewa mutuwa ta rike shi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana da imani da Allah da ranar lahira wal yati ila an-nas alladhi yuhibbu an yuta ilay kuma yi mu'amala da mutane irin mu'amalar da yake so shi ma ayi masa yan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da labari cewa wannan al'umma fitina za ta riske ta musamman a ƙarshen ta fitina wacce take tafi dare wato duhun dare wato duhun fitina wacce za ta lullube al'umma hankula za su shiga rudani tawaye za su zane a cikin irin waɗannan fitintunu al'amura za su canza ma'aunai ya zamo sun canza yanayi za ka ga mutane masu hankali ana zaton masu wayo da dabara da hankali amma sai ka ga idan fitina ta zo an ɗauke hankalin suna bin waɗanda suke wawaye a cikin mutane a zamanin fituna ne duk wanda yi kururuwa yi kira za a bi shi ko da wace irin kururuwa ce kuwa saboda fituna mutane suna gaggawa a cikinta wajen yanke hukunci da tsoma baki da tece kuce ba tare da yin sannu-sannu ba Ku zai huzaifa Allah ya kara masa yadda ibn Yaman yake cewa takunu fitnatun tamudu fiha aqulu rijal za a yi fitinar da hankulan mutane mazaje da kake ganin masu hankali ne za su rude a cikin wannan fitinar hatta ma ta kadu tara rajulan aqilan har ka dauka ma cewa mutane hankalinsu ya gushe waye mai hankali a cikin mutane wanda zai iya juyar da mutane hanya da tace a cikin fitina hatta ma ta kadu tara rajulan aqilan har ka dauka cewa to ina ma mai hankali wane ne mai hankali a cikin wannan al'amari saboda hankali ya rude manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa daga cikin manya-manyan fitina ita ce fitinar da za a jarrabi mutane a cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce badiru bil a'mali ku yi gaggawa wajen ayyukan alkhairi badiru bil a'mal ku yi gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi fitanan domin ga fitintunu sun kunno kai ka kisa in lailin muslim kamar yanki na duhun dare yusbihu rajulu mu'minan a cikin fitinar da mutum zai waye gari yana da imani wa yumsi kafira amma kafin yammaci ya fita daga imani wa yumsi mu'minan zai yi yammaci yana da imani wa yusbihu kafiran amma kafin gari ya waye yayi watsi da imani ya koma kafiri udinahu bi aradin min ad-dunya a cikin wannan fitina ne mutum zai sayar da addininsa da abin duniya kankani aradin min ad-dunya qalil da abin duniya kankani zai bayar da addininsa domin a bashi duniya ya kankanwa a cikin fitina fitina yan uwa musulmi akwai wacce za ta shafi mutum akan kansa akwai wacce za ta al'umma baki ɗaya. fitina da za ta shafi mutum akan kansa daga cikinta akwai fitina ta gururi da ujubi mutum ya ji cewa shi fa ya isa ne saboda yana da mulki saboda yana da kuɗi saboda yana da ilimi sai gururi ya ɗebe shi da jiji da kai da ujubu ya ɗauka cewa fa babu wanda ya isa ya fi kowa da kibir girman kai wannan fitina ce da basar alfahari da fariya wa hubbu shuhra da san a ce ni ne san shahara wannan fitina ce yana cikin fitinar da za a jarabi mutane kowa yana so ya ce shi ne shi ne shi ne hubbu shuhra wata ali da kokarin daga kai da nuna kai ka isa kai ne sama da kowa wala i'tidad bil da ganin cewa kai ra'ayinka shine ra'ayi duk abin da wani ya faɗa ba daidai bane kai naka shine daidai wa ta'assub lil hawa da bin san zuciya ko da mutum yana ganin gaskiya ba zai bi ta ba sai bi san zuciya wannan fitina ce wal hasad da hasada hasada fitina ce da ake jarraba wasu mutane da ita wal fakhr da al duk wannan yana daga cikin da ake jarabar mutane ɗaiɗaiku da ita ana jarabar mutum a cikin iyalansa ana fitinarsa a cikin dukiyarsa Allah ta'ala ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ku sani kadai dukiyarku da 'ya'yanku ba komai bane face fitina wallahu indahu ajrun azim Allah kuma ta'ala shine wanda lada mai girma yake wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada cikin hadisi da imamu tirmidhi ya rawaito hadisi sahihi yace li kulli ummatin fitna kowace al'umma aka jarrabe ta da fitintunu wa inna fitnata ummatil mal ni al'umma ta fitina ta yana cikin dukiya kowa sai yi kuɗi kowa sai ya hau mota ta kaza kowa sai ya gina gida kowa sai ya alfahari da kuɗi wannan fitina ce a cikin wannan al'umma yana daga cikin fitina a rayuwar duniya fitina da kawar duniya adan duniya fitina ce kowa yana so sai ya yi kaza sai ya sanya kaza sai ya hau kaza wannan fitina ce fitina ta neman mukamai yana so sai ya yi mulki ta kowace hali wannan fitina ce fitina ta neman matsayi a cikin mutane da san girma fitina ta abokan zama ko rana a su Allah ya haɗa ka da abokan hulɗa wanda yake ba na kwarai ba kuma su ne makusantanka wannan fitina ce fitina da za a ga mata suna tafiya tsirara suna tabarruji a ƙarshen duniya suna ya tufafi matsatsu suna bayyana jikinsu wannan fitina ce fitina ta bayyana saban Allah ta yadda ba a ɓoyewa masu shan kayan maye su fito fili suna sha masu wato tabarruji da nuna tsiraiki su fito fili suna nunawa masu saban Allah ba sa ɓoye saban Allah wannan fitina ce fitina ta kwaikwayon wayanda suke mutanen banza ba na kirki ba fitina ce fitina kwaikwayon mutanen banza ba mutanen kirki ba fitina ce ta yadda za ka ga in an yi ɗinki a ce irin na wance ce mai wasan fim wannan fitina ce fitina za a yi aski a ce irin na wane ne har ne mai wasan ƙwallon kafa wannan fitina ce fitina kwaikwayon kafirai wannan ibtila'i fitina ce za a jarrabi al'umma da fitina ta ɗauke malamai ɗaya bayan ɗaya suna mutuwa ana barin al'umma cikin jahilci wannan fitina ce fitina ta mutuwar mutanen kirki bayan Allah da cire a cikin al'umma suna mutuwa wannan fitina ce fitina ta yadda mutanen da suke al'asafil kaskantattu a cikin mutane su zama su ne shugabanni su ne sama da kowa wannan fitina ce fitinar da za a rika jingina al'amari zuwa ga waɗanda ba su cancanta ba a jingina al'amari zuwa ga waɗanda ba cancanta ba ana ba da mulki ga waɗanda ba su suka dace ba wannan fitina ce fitina zubar da jini ana kace-kace babu dalili wannan fitina ce ana kore mutane daga garuruwansu ana kwace dukiyarsu wannan fitina ce fitina ta yaduwar malamai wayanda yake ba na Allah ba malamai waɗanda suke dora mutane akan hanyar shirka malamai waɗanda suke dora mutane akan hanyar bid'a su samu ɗaukaka da sharafa wannan fitina ce fitina ta yaɗuwar takrib wasu su rika da'awar suna kan addini amma suna zubar da jinin mummunai suna kona dukiya suna haifar da barna a bayan kasa wannan fitina ce fitina ta ilhadi a tajja mutanen da suke cewa babu Allah suna zagin addini wannan fitina ce abu darda Allah ya kara masa yadda yake cewa habbaza mautan alal islam ina ma a ce mutum ya yi maza ya mutu akan musulunci kabla fitan kafin fitina ta riske shi aiki ya fi daɗi aiki ya fi alkhairi ka mutu akan musulunci fitina ba ta zo ta ainihin riske ka ba yana daga cikin fitina yan uwana zamani zai zo ga mutane ta yadda mutumin kirki malami na Allah zai faɗi magana amma sai a zage shi sai a mayar masa da martani ba akan gaskiya ba yana daga cikin fitina za ta riski al'umma babu jin kunya tsakanin mutane makaryaci zai fito yi ƙarya baya jin kunya baya kallon idan mutane ha'ini zai zamo shi ne amintacce a lokacin ha'ini mai ha'inci amma ya zama ne gaba ne babba za a rena manyan mutane a rikacin zarafinsu ƙanana kuma babu wanda zai tausaya musu zamanin da al'amura za su juye sama ikoma ƙasa ƙasa ikoma sama shine intikatul fitr ta yadda duk abin da yake mai kyau ne mutane suna ganin ba shi bane mai kyau duk abin da yake mummuna ne amma shi ne za a mayar da shi kamar kyakkyawa wannan fitina ce zamanin da makaryaci zai fito ya faɗi magana kuma babu wanda zai tanka masa zamanin da wasu mutane za su fito suna cin zarafi suna faɗar mummunan magana akan mutane amma ba wanda zai ce da su ƙala zamanin da mutum in yi riko da addini kamar ya riƙe garwashin mutane a cikin garinsu a cikin gidansu a cikin al'ummarsa amma za a ɗangwame shi saboda ya ce zai tsaya akan gaskiya zai riƙe addinin Allah wannan fitina ce ‘yan uwana a irin wannan rayuwa da muke ciki muna rayuwa cikin fitintunu ba su da iyaka manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallama cewa yaduwar fitina alama sai tashin alkiyama daga cikin manya-manyan fitintunu da za su kasance kafin tashin alkiyama shine zubar da jini shine keta mutunci shine yaduwar zanace-zanace kwace dukiya da yin fashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna baina yaday sa'ati al-hajj kafin tashin alkiyama za a yi harji sabai suka ce ya rasulullah wa mal hajj ne ake nufi da wannan ya rasulullah qala al-qatl al-qatl yace zubar da jini zubar da jini sabai suka ce ya rasulullah a yanzu ba ana jihadi ba ana yaki ba shi ake nufi ba yace a'a إنه ليس بقتالكم ba بقتلكم ku بايات كفودة كافرين ba. walakin ba ba'dikum ba'dan shashan da yake tace musulmi ne ya rika yakar shashi yana zubar da jininsa sai sahabbai suka ce wa ma'ana ukuluna yawma idin a wannan rana ya ma'aikin Allah muna cikin hankulan mu zamu haka musulmi ya rika zubar da jinin musulmi muna da hankali qala sai manzon Allah yace innahu latunzaw uqul ahli zalika zaman yace ai za a cire tunani da hankali daga mutanen wannan zamani wa yukhallafu lahu haba'un minan nas mutane za su zamo tankar wawaye tankar mutanen da ba su da basira ya tibu aksaruhum annahum ala shay da yawa daga cikin mutane so suna ganin ai abin da suke hum ala shay abin da suke ai daidai ne ai daidai ne haka wa laysu ala shay manzo Allah yake alhali ba sa kan daidai suna kan barna ne ɗan uwa na fitina za ta kasance a bayan ƙasa ta yadda rayuwa ba za ta yi daɗi ba ta yadda hankula za su shiga cikin rudani zuciya za ta yi kunci da yawa daga cikin mutane za su zame a cikin fitina amma Allah Ta baraka wata cikin alkur'ani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai sun gaya mana mafita daga irin waɗannan fitintunu in muka samu kanmu a lokacinsu kaɗan daga cikin waɗannan mafita daga cikin fitintunu na farko shine adamul farah biha a wasu fiha kada mutum idan wani abu ya kasance na fitina ya rika murna yana ganin ai akan su wani abin ya kasance saboda abin yana iya zuwa kansa sannan kuma kada ya zamo ya shiga cikin fitina kowace iri kada ya kunna kai ya yi sa'ayi a cikinta kada ya yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ta takunu fitan za a yi fitintunu alqa'idu fiha khairun min alqa'id idan fitina ta kasance wanda yake zaune shi yafi alkhairi fiye da wanda yake tsaye wal qa'imu khairun min al mashi wanda yake tsaye ke fa alkhairi fiye da wanda yake kai kawo a cikin fitina yace wa man yushrif laha tastashrifu wanda in shiga cikin fitina to za ta lankwame ta tafi da shi sai manzo Allah yace wa man wajada minha maljan aw ma'adan falyu'iz duk wanda aka fitina ta kasance yana da mafaka inda zai fake yana da inda zai nemi tsari to i maza i fake kada in shiga fitina abu na biyu daga cikin maganin fitina shine sabat ala dinillah riko da addinin Allah riko da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huzaifa ibn al-yaman Allah kare yadda gare shi yace innal fitnata tu'radu ala al-qulubi fitina tana bujirowa akan zukatan mutane fa ayu qalbin ushribaha duk zuciyar da ta yadda da fitina nukita fihi nuktatun sauda sai wannan fitina ta yi dugo akan wannan zuciya bakin dugo yace wa kalmin an karaha amma duk wanda iga fitina yayi inkari ya kauce wa fitina nukita fihi nukta ba sai ayi masa dugo fari akan zuciyarsa sai yake cewa faman min minkum an ya'lama duk wanda yake so ya ku mutane ya gane an ya'lama asabatul fitna amla cewa shin ya shiga cikin fitina ko bai shiga ba fal yanzur to ya duba ya gani fa in ra'a halalan kana yarahu haraman idan a lokacin yana ganin abin da yake haram ne ya san haram ne amma yana ganin sa kamar halal au haraman kana yarahu halalan ko abu wanda yake halal ne amma yake ganin sa kamar haram faqad asabatu to wannan fitina ta shafe shi duk wanda ya bar hanyar addini to ya auka cikin fitina kenan amma wanda ya riko da alkur'ani da sunna to ya yi riko da hanyar da zai kubuta daga fitina abu na uku mutum ya kame hannunsa da harshensa kamewa daga kutsawa cikin fitina da baki harshe kenan ko kuma da hannu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wailun lil arab min sharrin qad iqtarab wa tarani yace kaito ga larabawa ga wata fitina ta kunno kai ta kusa ta riske su sai manzo Allah yace kad aflaha man kaffa yada amma duk wanda ya tsame hannunsa ya janye jiki to aflaha ya rabauta shi kan fitina ba za ta ainihin mamaye shi ba sannan a wata riwaya manzo Allah yake man samata naja duk wanda fitina ta kunno kai sai ijaba ki yayi shiru to zai tsira daga wannan fitina Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi ya rawaito hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da Abdullah dan Amr yace ya Abdullah kaifa anta law baqita fi hudalati min an-nas yaya kake ji zaka kasance idan aka waye gari kana tsakanin mutane huzala wato waɗanda suke ba su da hankali ba su da fahimta kala sai abdullahi ya ce wa ma ka wa zaka ma hum ya rasulallah. wani irin mutane ya ma'aikin Allah kake nufi kala sai ya ce zaka idan da quhuduhum wa fihin? mutanen da ba sa cika alkawari ba sa rike amana in ka samu kanka a cikinsu. Yaya za ka yi kala sai abdullahi ya ce fa kaifa bi ya rasulallah. ka gaya min ya ma'aikin Allah in na samu kaina a cikin mutane ba sa riƙe amana ba sa cika alkawari yaya zan iya ma'aikin Allah kala sai manzon Allah yake ta'amalu bima ta'rif kai aiki da abin da ka sani wanda Qur'ani da hadisi suka zo maka da shi kai aiki da abin da yake shine al-ma'ruf shar'an abin da ka sani a shari'a wa tad'a ma tunkir duk abin da baka gane baka kyale shi wa ta'mal bi khassati nafsik kai aiki ka kula da kan kanka kada ka shiga harkar mutane wa tad'a awaman nas ka nisanci gayyar mutane ka ja jiki ka je ka ci gaba da wuta Allah kai aiki da abin da ka sani a shari'a ka nisanci abin da kake inkari wanda baka gane shi ba a wata riwaya hadisi na ibnu hibban ya rawaito a wata riwaya ce ilzam baitika ka zauna a gidanka wa amsik alayka lisanak ka tsare harshenka a lokacin fitina kar ka kutsa kai ka tsare ka daga rubutu akan abin da baka sani ba daga sukar malamai ko manyan mutane ka kame bakinka daga zargi da aibanta mutane akan abin da ƙila kai ma baka da ilimi akai cikai abu na hulu daga hanyar kubuta daga fitina shine luzumu sabr lazamta hakuri a lokacin fitina wallazu ila Allah wa talabil al minhu da kuma fakuwa a wajen Allah neman tsayi a wajen ubangiji Allah ta'ala ce wasu wasta'inu bis sabri wasala ku nemi taimako cikin dukkan sha'anunku da yin haƙuri da yin sallah Muawiya dan Abi Sufyan Allah kare da gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitna ba abin da iya ragowa a duniya illa bala'i da fitina su suka rage kafin a tashi kiyama ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ta'awuzu billahi min al-fitan ku nemi karin Allah daga fitina ku nemi tsarin Allah daga fitina ku nemi Allah ya kare ku daga fitina daga cikin hanyoyin tsira daga fitina akwai wato alfaza ila ibada gaggawa wajen bautar Allah shagalta da bauta wa Allah yana taimaka mutum wajen kubuta daga fitina domin ayyuka na kwarai manya-manyan sabubba ne da suke sa mutum ya samu takawa da kusanci zuwa ga Allah kuma Allah ya alkawari dukkan wanda ya nemi kusanci zuwa gare shi a lokacin yalwa shi kuma zai kula da shi zai kula da shi a lokacin kunci ta'arraf ila Allah bil raqa ya'rifka fi shidda lazamta da'a da yin biyayya ga ubangiji a lokacin fitina hanya ce mai girma daga hanyar kubuta daga dukkan wata fitina Allah ta'ala ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in ku nemi taimako a dukkan sha'aninku da yin sallah da haƙuri kuma wannan yana daga cikin abin da yake mafi girma in ba a wajen masu tsoron Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya farka cikin dare fazi'an a firgice sai yace subhanallah subhanallah maza anzalallahu min min al-khaza'in yace subhanallah me Allah ya saukar na taskokinsa a wannan dare wa maza anzala min al-fitan me Allah ya sauko da shi na fitintunu a wannan dare sai manzo Allah yake man yuqidu sawahib al-hujurat wane ne zai je itayar da waɗannan mata da ke ɗakuna yana nufin iyalansa a je a tada su a yi maza a je a tada waɗannan mata likai yi salli na fi sallah yake rubba kasiyatin fi duniya a ariyatun fil akira da yawa za ka tadda kasiya fi duniya ka tadda mace a duniya cikin sutura a ariyatun fil akira amma a gobe kiyama tana tsirara manzo Allah ya ce a tada matayensa su sallah dan me dan an saukar da fitina a cikin wannan dare a ce ibada ita ce maganin ne fitina duk wanda yake tsoron kada fitina ta zo ta ainihin wato ma me yake to i lazamci ibada da bautar Allah yana daga cikin abin da yake nuna falala na ibada da bautawa Allah a lokacin fitina faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa inna min wara'ikum ayyamus sabri ya ku mutane nan gaba kaɗan za ku tadda kanku a cikin wani yanayi na kwanakin da sai kun yi haƙuri a cikinsu? fa inna wara'akum min wara'ikum ayyamus sabri nan gaba za ku samu kanku a yanayin da dole sai kun yi haƙuri as-sabru fihinna haƙuri a waɗannan kwanaki mislul qabdi 'ala al-jamr kamar mutum ne a danka masa ainihin garwashin wuta a cikin hannunsa lil amili fihinna wanda ya tsaya ya bauta wa Allah a cikin waɗannan kwanaki na fitina ayyamu sabri mislu ajri 50 rajulan Allah zai bashi lada kwatan na mutum 50 ya amaluna misla amali Allah zai bashi lada na kwatan mutum 50 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ya ƙara ƙarfafa mana ibada a lokacin fitina muhimmancin ta cikin hadisi da manzon Allah yake cewa al-ibadatu bi harbika hijratin ilayya wanda yake bauta Allah ya shagala da bauta wa Allah a lokacin fitina za a ba shi lada kamar wanda ya jira zuwa manzan Allah sallallahu alaihi sallam. manzan Allah ya ja hankalinmu mu yi gaggawa wajen ayyuka na alkhairi kafin fitina ta zo ta hana mu da'a da biyayya ga ubangiji yace badiru bil a'mal ku yi gaggawa wajen ayyuka alkhairi badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim domin nan gaba kaɗan fitina ce mai yawa za ta ainihin dun faru kamar wani yankin duhu na dare sai manzo Allah ce ni gaggawa wajen ayyukan alkhairi kafin wannan fitina ta riske mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisi yace badiru bil a'mali ku yi gaggawa wajen ayyukan alkhairi kafin wata al'amura ta riske ku na fitintunu khitalan sitta akwai abubuwa guda shida za su zo su same ku nan gaba kuma suna iya hana ku shagalta da bautar Allah fitintunu ne daga cikin su imratu sufaha shugabannin ku zanto ba mutane na kwarai ba wawaye imratu sufaha wa kasratu shurat da yawan ainihin dogarai da ainihin wato ashurat sune dogarai a ko ina za ka tada dogarai wannan yana cikin fitina wa qatiyatir rahim da lokacin da za a rika yanke zumunci wa bai'ul hukum da lokacin da za a sayi alkali ko a sayi hukunci idan aka je gaban alkali mai kuɗi shine wanda za a bawa gaskiya wastifafan bidgani da lokacin da jini na ɗan adam jini na mai imani zai zama bayi da kima bayi da daraja wa nash'an a lokacin da za a samu wasu mutane yattakhizuna qur'ana mazamira za su rike alqur'ani a matsayin tankar abin yin wato tankar molo yukaddimuna rajula a lokacin da za a gabatar da mutum a ce yayi karatu laysa bi afkahihim ba dan ya san ilimi ba wala a'lamihim ba dan yana da fiqh ba ma yuqaddimunahu illa li yughanniyahum sai dan ya rera wato yayi karatu na rerawa kamar wanda yake ainihin rera molo ba dan Allah ba a'a dan kawai abin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ja hankalinmu mu shagalta da bautar Allah domin bautawa Allah yana daga cikin abin da zai ba mu kariya daga cikin fitintunu ɗan uwana a wannan kwanaki muna rayuwa a cikin goman ƙarshe na ramadan lokacin da muke ibada lokacin da muke shagala da bautar Allah lokacin da muke fata mu dace da daren lailatul Kadiri mu samu wannan falala da Allah ta'ala zai bayar ga dukkan wanda ya yi ibada a wannan dare da yake lailatul Kadiri khairun min alfi amma abin takaici abin bakin ciki abin da zai saka zubar da hawaye a waɗannan kwanaki masu albarka sai ka tadda mutane ba sa himma wajen ibada sai ka tadda mutane suna zaɓar kwanakin da za su zo masallaci sai ka tadda mutane ba sa iya juriya a gama sallah da su sai ka tadda mutane ba sa iya dagewa wajen bauta Allah alhali lokaci ne da ya kamata mu himma mu dage irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito a cikin hadisi nana Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil ashri al awakhir ma la yastahidu fi ghairi manzo Allah yana himma yana dagewa wajen bautar Allah a goman karshen nan irin yadda baya dagewa a ragowar kwanaki nana Aisha take cewa kana nabi alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza dakhala al-ashr shadda mi'zara idan goman karshe ya shigo na Ramadan yana tamke mazagi wa ahya layla! yana raya dare dan da ibada wa ayqaza ahla yana tayar da iyalan shi ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a goma karshe na Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta alqur'ani tare da Jibril yana ainihin mudarasa tare da Jibril alaihi salam manzo Allah yana yawan kyauta yana yawan ayyukan alkhairi a cikin wata Ramadan musamman a goma karshe ya kamata mu dage a wannan goma mu yawaita bauta Allah da yin ibada yawaita karatun Alƙur'ani, yawaita salloli yawaita zikiri dukkan ayyukan alkhairi saboda falala da ke cikin wannan ƙarshe saboda mu yi tawassali da ayyuka na alkhairi mu nemi tsarin Allah daga dukkan fitina lokaci ne na bauta Allah sannan mu tarbiyyantar da kanmu akan yadda za mu koyi bauta Allah mu ɗore akan bauta Allah har bayan Ramadan kamar yadda muka faɗa domin yawan bauta Allah yana daga cikin abin da yake ba da kariya daga dukkan fitina mu yi addu'a addu'a ita ce makamin mummuni mu yawaita addu'a mu yi addu'a mu roƙi Allah ya kare mu daga dukkan fitina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai yace ta'awudu billahi min sufani ma zahara minha ma batan manzo Allah yake ku nemi tsari daga fitina na fili da na boye manzo Allah yake mu nemi tsari daga fitina a ƙarshen kowace sallah mu ce Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal mu yawaita addu'a muna neman tsarin Allah daga dukkan fitina mu roki Allah ta'ala ya aminta da mu a ƙasar mu Allah ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali hali na kunci mu roki Allah ya yi mana hali na tsoro mu roki Allah ya ba mu aminci mu yawaita addu'a mu roki Allah ya ba mu shugabanni na kware mu roki Allah Allah ya tsare mu daga dukkan fitina inda kuma cikin fitina mai addu'a Allah ya yi mutu mu kuma Allah ya kare mu Allah ta'ala ya karba ayyukan mu Allah ya ji kan magabatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا دعاءنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين